من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنفرد بالإيجاد والإعدام الذي شرف الكون بولادة خير الأنام وأبرز الوجود من العدم بظهور الأت السيد الرسل الكرام من فضله الله تعالى على الملائكة والأنبياء وأعلى مقامه فوق كل مقام وتولاه وعصمه وجعله للأولين مبدأ وللآخرين كتام والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الذي هو أكمل المرام أبدل كل من صلى وزكى وحج وصام الذي أسرى به الله تعالى إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام وعلى آله الطيبين الطاهرين ذوي المزايا الإزام وأصحابه الهداة المهتدين القادات الأعلام والتابعين وتابعيهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام حق قدره ومقداره العظيم أما بعد ‘yan uwana musulmi, maza da mata manya da yara, masu sauraronmu, ina gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Za da kuma Allahu makfiratan wa faidatan wa rahma wa taufiƙan wa sitran wa ri'aya. A barkanmu da shiga watan Rajab mai alfarma wanda yake shaharullahi al'asammi shaharullahi al'asabbi. A wancan zama da muka yi ajiya mun yi bayani game da sha'anin falalar wannan wata da kuma ibadu da salloli da azumin muka da zikirori da ake yi a cikin wannan wata. da wanda ake yi da rana da wanda ake yi da daddare har muka faɗo 27 ga wata wanda shine daren tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi Isra'i da Miraji to mun tsaya akan cewa za mu bayani na ra'ayoyin malamai akan abin da ya shafi Isra'i da Miraji to yan uwa mu sani waɗansu daga cikin malamai sun tafi akan cewa Isra'i da Miraji an fara shi ne daga masallacin harami waɗansu kuma suka ce a an fara shi ne daga ɗakin ummu hani diyar abi ɗalib ‘yar uwar sayyidina ali karramallahu jahu radiyallahu ta'ala anhu sai aka tambaye su aka ce to meye ya kawo wannan saɓani sai suka ce abin da ya sa saɓanin ya faru ɗakin ita ummu hani yana daga cikin harami shi ma kuma harami baki ɗayansa masallaci ne tun da dai daga ɗakinta ne tafiyar ta faru kuma Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi minar minal masjidil harami to me yake faruwa sai aka ce ai ɗakin ta yana cikin harami harami kuma baki ɗayansa masallaci ne waɗansu malamai kuma suka ce isra'i da miraji an yi shi ne wai sha bakwai ga watan rabi'ul awwal kafin hijira da shekara ɗaya al'imamu hassan albasari da anas ibn malik allah ya ƙara musu yadda suka ce Isra'i da Miraji ya faru ne kafin a aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai Ibn Arabi al-Hatimi, Allah ya ƙara mar yadda sai ya ce, Ai, mi'irajin manzan Allah sallallahu alaihi wa ba guda ɗaya ba ne, shi ne dalilin saɓanin. Mi'irajin manzan Allah sallallahu alaihi wa talatin da hudu ne, ɗaya ya yi da jiki, sauran baki ɗaya da ruhi ya yi, a ru'uya, wato kafin annabta kenan. da kuma bayan annabta to amma isra'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kafin a fara yi masa wahayi wato wannan zai zama tauɗi'a ce gare shi da sauƙaƙewa na ɗaukan nauyin tajallin wannan tafiya kamar yadda ya fara da ru'uya as-saliha as-sadiqa kafin annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi ru'uyoyi kyawawa to bayan annabta ta zo kawai sai abin kuma sai ya bayyana to wannan isra'i da mirajin da ya yi guda talatin da hudu wato sauran talatin da uku ɗin ana ta yi masa su ne domin zuciyarsa ta iya ɗauka idan abin ya bayyana a fili za a tafi waɗansu ba'arin malamai kuma sun tafi a kan cewa isra'i annabi sallallahu ya yi shi ne da ruhinsa kawai ba da jiki ba kuma a bacci ne aka yi waɗansu malamai kuma suka tafi a kan cewa a'a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 إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم صدق الله العظيم واتو أبنجي تبارك وتعالى يتشيس أريكي ya tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda ya yi tafiyar dare da bawansa, tafiya wadda take mai tsananin nisa kuma ya je ya dawo a wannan dare gari bai waye ba, tun daga masallaci mai alfarma, wato Makka almukarrama mukarrama za da hallawa sharafin wa izdan, har zuwa masallaci wanda yake mai nisa shine masallacin Kudus, za da hallawa sharafin wa izdan, wa karamatan. wanda muka sanya albarka a gefensa wato daura da shi domin mu nuna masa daga ayoyinmu masu girma da ban mamaki lalle a hakika cewa shi shi ne mai ji mai gani. uwa Ubangiji ta baraka wa ta'ala da zai ba da labarin tafiyar sai ce subhanallazi asra bi abdihi sai malaman da suka ce annabi ya yi isra'i da jiki da ruhi a haɗe. ya ƙazatan wa manaman suka ce, Shi tasbihi ba a yinsa sai akan al'amura waɗanda suke masu girma, ko ɗan adam ne abu ya faru in yi girma za ka ce subhanallah duk inda ka ji an ce subhanallah to kawai ga wani abu babba ya faru, to balle subhanallahin daga Allah, ƙaramin abu ne Allah zai tasbihi ya tsarkake zatinsa. inda a bacci ne aka yi isra'i da miraji da annabi sallallahu alaihi wasallama da bai zama wani babban al'amari ba wanda zai zama abin girmamawa balle har a ce wai sai an yi wani tasbihi a kansa kuma suka ce da isra'i da mi'raji a bacci aka yi da shawa ba su ƙaryata manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko idan mutum ya mafarki ya zo ya faɗa ko mun girman mafarkin ba wanda zai zai ƙaryata shi mafarki fa ce jiya da daddare na yi mafarki na je sama ta uku kuma na dawo kamun asuba to menene abin inkari ko abin musu mafarki fa To abin da za ka gane cewa lallai tafiyar nan ba mafarki ba ce shi ne yawan jayayya da musu da ake a kanta, Da mafarki ne ba a farke ba, ba jiki da ruhi ba, a da ruhi kawai ya yi a bacci a ru'uya, to da duk wannan kace na cin duk da bai taso ba. Kuma da masoya manza Allah sallallahu ba su hana shi ya gaya waɗanda ba su yadda da shi ba, domin ita sai da hani din ce masa ta da ya gaya mata cewa gafi abin da ya faru da ni a daren jiya kuma na je na dawo kafin asubahi sai ta ce masa latu haddisin nasa fa yukzibuka ta ce masa dan uwana don Allah kar ka gaya mutane wannan labari za su karyata ka kuma da a ce Isra'i da Mi'raji a bacci aka yi ko kuma da ruhi kawai babu jiki to da sayyidina Abubakar Siddiqu ba a bashi makamin Siddiqiya ba har ake kiransa Siddiqu saboda gasgatawa da yi tunda dan kawai mutum ya yi mafarki ya faɗa ka gaskata da shi kenan sai ka zama siddiƙi a'a an yi tafiyar ne jiki da rai a farke ba a bacci ba shi kuma shi ne farkon wanda ya gasgata sai ya zama sidiku sannan da a ce isra'i da miraji wato mafarki ne ru'uya ne manamiya da ba ta zama fitina ga ƙurai ba domin ko ubangiji ta ta ta'ala cewa yi. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيراً صدق الله العظيم صدق Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wa iz laka kuma ka tuna da lokacin da muka gaya maka fi ma awhayna ilayka ya Muhammad sallallahu alayka wa ala alika wa sallam inna rabbaka lalle cewa ubangijinka tabaraka wa ta'ala a haɗa bin nasi ya kewaye da mutane zatan wa ilman wa qudratan wa asraran wa anwaran kama ya liƙu bi jalalihi wa tajallihi saboda haka ubangiji tabaraka wa ta'ala bai keɓance wani wuri ba bai keɓance wani zamani ba ba da za a ce ga inda Allah yake ga inda ba shi ko kuma zamani kaza ne Allah yake zamani kaza ba shi a Allah shi ne ke bayyanar da zamani da wuri ya kasance la zamana wala makana wa huwa al'ana alama alaihi kana kana Allah wala zamana la makana wa huwa al'ana alama alaihi kana ubangiji tabaraka ta'ala ce "O ma nan ru'yal lati rainaka kuma ba mu sanya ganin da kai wa abin da muka nuna maka ba a daren Isra'i da Miraji na mushahadar asiran zati wadda Allah tabaraka ta'ala ya nuna maka a wannan dare a wannan wuri illa fitinatan linnasi sai face domin fitina ga mutane da kuma jarabawa a gare su Allah yana so ne ya ga man bi Zalika, wa man kazzibu bihi da wanda zai yi jayayya daga kafirai da kuma wanda shi musulmi ne amma zai tsaya da zahirin karatun wanda ya tsaya da zahirin wannan karatu to zai fada cikin tajisimi da tahayizi zai yi Allah jiki kuma zai yi Allah wuri duk mutum da ya kalli zahirin karatun Isra'ila Miraji to zai wa Allah wuri zai ce Allah yana sama sannan zai wa Allah jiki yana zaune a kan al'arshi amma wanda wato Ina ya sabiƙa ta zabarar da shi zuwa ga ta'ashuki ga zatin Allah tabaraka wa ta'ala to zai yaƙi zuciyarsa ya tsabtace ta ya gyara ta domin ya samu daman hawa-hawar da ruhinsa ya zuwa alamil malakut daga wurin ne zai gane asraran zati yadda zai iya fahimtar wannan aya lazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami to kuma anan ya kamata musulmi ya yi tambaya wai me yasa Allah tabaraka ta'ala ya keɓanci mutane da ihadarsa wa iz qulna laka inna rabbaka ahada bin nasi tare da cewa Allah tabaraka ta'ala ai ya kewaye komai kamar yadda ya faɗa a cikin suratu fussilat aya ta 54 ala innahu bi kulli shay'in muhit بسم الله الرحمن هم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط صدق الله العظيم يتشي نعم وريكوا للي cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala mai kewayewa ne ga dukkan komai. amma kuma sai ya ce inna rabbaka a haɗa bin nasi dalilin da ya sa yake banci mutane da wannan haɗa wato saboda su ne almakasudu na bizzati min hazal alam su mutane zatotinsu ne manufa a cikin dukkan zatotin halitta Allah bai hayayya halitta ba sai dan su ya halicce su dan shi ya yi komai dan su shi yasa sai ya isu ya wadatu in ya kewaye su ya kewaye komai in aka kama komanda an kama kowa in aka kama zuciya an kama gabbai to mutane su ne zuciyar halitta Wasu washajartal mal'unata tafi qur'ani da kuma itaciya a bar la'anta a cikin alkur'ani wato sha'jartar zaƙon, ita ma ma ja'alnaha illa fitinatar linnasi ba mu sanya ta ba sai dan ta zamo fitina ga mutane wato abin nufi dai wannan tafiya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya Isra'i da Miraji da ru'uyoyi da yayi ru'uya ce a farki ba a bacci ba kamar yadda ya inganta daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara mar yadda kuma yana daga hujjoji da dalilai bayyanannu akan haka inda a ce wannan ru'uya mafarki ce to da ba fitina a ciki da ba ta zama dalilin ƙaryatawar ƙuraishawa ba domin mafarki ba mahallin inkari ba ne don kai mutum ya yi mafarki ko me ya gani ai ba wani abin musu a ciki ba annabi ba ma sallallahu alaihi wasallam ai kowaye ma zai iya mafarki ya je saman bakwai in dai mafarki ne domin mafarki me yi yana iya ganin abin da ba zai taba yiwuwa ba kuma ya gani a mafarki ya yiwu saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani na gara'ibu da ajaib ya zama fitina ga su munafikai da kuma kafirai shi yasa masu mushrikan makka suka yi jayayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan yaya zai da'awar ya ga Allah da ido suka ce ba su yadda ba ba makawa su su yadda ba sai ya zama fitina gare su da kuma kasancewar itaciyar nan a ban la'anta wadda ake kiranta shajaratun zaƙum wato ita ma ta zama fitina gare su ubangiji ya ce ha shajaratun kharju fi aslil jahim bismillahir rahmanir rahim إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين صدق الله العظيم sai أه تو a to kaga anan fa ƙaryarsa aka ce me ya faru suka ce itaciya kun taba ganin bishiya ta fito a ƙasa wadda take fako ko kuma a marmara an taɓa ganin itaciya ta fito a cikin marmara ko kuma ƙasa wadda take tsandarya aka ce ba ta gani ya ce to kun ji gashi ya ce wai akwai wata wai itaciya a cikin wuta to in dai har bishiya bata iya fitowa a ƙasa wadda take mai ƙarfi ba ya za a yi itaciya ta fito a cikin wuta sai suka tsaya da abin da hankali ya saba da shi da kuma al'ada ba su tsallake sun tafi wurin ƙudura ba kuma yana daga cikin abin da ke ƙarfafar abin da muka ambata a nan na kasancewar ru'ya da manzala sallallahu alaihi wasallam yi wato a farke ne ba a bacci ba shine faɗin Allah ta tabaraka ta'ala a cikin suratul Isra'i linuriyahu min ayatina الشيطان الرجيم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 السميع البصير صدق الله العظيم mun yi wannan tafiya da shi ne don mu nuna masa daga cikin ayoyinmu mu nuna masa daga cikin ayoyinmu kuma sai ce ma zagal basaru wa ma ɗaga bismillahirrahmanirrahim ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم ganinsa a daren Isra'i da Miraji bai karkata ba, kuma bai ƙetare iyaka ba, laƙad ra'a lalle haƙiƙa ya gani min ayata rabbihi daga ayoyin Ubangijinsa al-kubra waɗanda suke mafi girma. Sadakallahul azim. To, ‘yan uwa a taƙaice dai, wato abin da ake so mu sani, Isra'i da mi'iraji na manzo Allah sallallahu Alaihi ya tabbata a cikin manya-manyan littattafan hadisi, kuma an rawaici hadisai da dama daga sahabbai waɗanda suke masu girma, Allah ya ƙara musu yadda. a cikin dukkan ɓangarorin addinin musulunci ba ɗaya ba ba biyu ba. Hakika, sahabi fiye da ashirin ne suka rawaici hadisin Isra'i da Miraji, sahabi ɗaiɗai manya fiye da ashirin suka rawaici hadisin Isra'i da Miraji. A cikinsu akwai Sayyidina Umar bin Al-Khattabi, Allah ƙara mar yadda. A cikinsu akwai Al’imam Ali bin Abi Talib karramallahu jahu radiyallahu ta'ala anhu. A cikinsu akwai Abdullahi ɗan Mas'ud, Allah ya ƙara mar yadda. a cikinsu akwai abi gifari Allah ya ƙara mar yadda a cikinsu akwai malik ɗan sa'ata Allah ya ƙara mar yadda akwai abi huraira Allah ya ƙara mar yadda akwai abi sa'idul kudri Allah ya ƙara mar yadda akwai abdullahi ɗan abbas Allah ya ƙara mar yadda akwai shaddadu ɗan ausu Allah ya ƙara mar yadda akwai ubayy ibn ka'ab Allah ya ƙara mar yadda akwai abdurrahman ɗan ƙarɗin Allah ya ƙara mar yadda akwai abdullahi ɗan umar Allah ya ƙara mar yadda akwai abi laila akwai abi habba waɗannan su biyun nan dukansu mutanen madina ne akwai jabiru akwai huzaifa akwai buraida akwai abi ayyubal ansari akwai abi umama akwai samaratu ɗan jundubi akwai abil hamra akwai suhaibur rumi akwai ummu hani akwai ummul mu'minin aisha da yar uwarta asma'u ƴaƴan sayyidina abakar siddiqu ridwanullahi anhum ajma'ina dukka sun rawaici hadisin isra'i da miraji shine shi wake cewa bi mirajin rasuli فهاج لي دفائن منها أرتجي الفوز والرضا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بليلة معراج الرسول فهاج لي دفائن منها أرتج الفوز والرضا إدادك يلهني أبيت مؤرقا وقد شاب فودي وهو للحب منقضى لك الله لا ألفى لأهديك ناسيا فأهدوا آمين الله ربي لا نرتضى جزى الله شيخا قادني لبداده جزاء كريم النعم شيخا ومرتضى عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب كلهم قدوة الرضا عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب كلهم قدوة الرضا عليك مدى الأيام ما قال مغرم قضى لي يا قاضي الحب قدما ما تقضى Allah Allah Allahu Allah Allah Allah الله Allah الله الله الله الله sayyidina Muhammad Rasulullah alaihi salamullah shi radiyallahu ya ce a daren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi mi'iraji daren mi'irajinsa bunnannun asirai ɓoyayyu sun bayyana a gare ni ina roƙo ina kwaɗayi daga Allah tabaraka ta'ala in samu babban rabo kuma in samu yaddar Allah to yan uwa za mu shiga magana akan wannan tafiya ubangiji tabaraka ta'ala ya faɗa bismillahir rahmanir rahim subhanallazi asra bi abdihi laylan ko subhanallazi asri bi abdihi laylan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم Sadakallahul azim Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce cikakken tsarki ya tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala zuljalalul ikram wanda ya tafiya dare da bawansa mai tsarki tafiya wadda take mai tsananin nisa kuma ya je ya dawo gida a wannan dare gari bai waye ba tun daga masallaci mai alfarma wato shine masallacin makka har zuwa masallaci wanda yake mai nisa Shi ne masallacin Ƙudus, wanda muka sanya albarka a gefensa domin mu nuna masa daga cikin ayoyinmu masu girma da ban mamaki, lalle a hakika cewa shi shi ne mai ji kuma shi ne mai gani. To, uwa wannan aya ta sauka ne a cikin Isra'in annabi sallallahu Alaihi wasallama wanda Allah ta ta'ala ya isra'i da shi daga garin haihuwarsa makka daren ashirin da bakwai ga watan rajab kuma an yi wannan tafiyan ne daren litinin daren litinin a cikinsa ne mafi yawancin rayuwar annabi ke kewayawa yake juyawa sallallahu alaihi wasallam komai nashi za ka ga litinin ne komai nashi za ka ga litinin ne wato yawmul isnain an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawmul isnain ranar litinin an aiko shi sallallahu alaihi wasallama yawmul isnain ranar litinin an fara yi masa wahayi yawmul isnain ranar litinin mala'ika jibrilu ya fara sakko masa yawmul isnain ranar litinin sannan an yi isra'i da shi zuwa sama sallallahu alaihi wasallama ranar litinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaura daga makka yana mai hijira zuwa madina yawmul isnain ranar litinin ya shiga madina yawmul isnain ranar litinin ya fara rashin lafiya sallallahu alaihi wasallama yawmul isnain ranar litinin Allah ya kira shi ya amsa yawmul isnain ranar litinin saboda haka wato taƙallubatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da taɗauratinsa baki ɗaya suna tafiya suna kewayawa suna juyawa ne yau isnaini a ranar litinin la'alla asirin da Allah ta'ala ya ƙunshi yana so ya gwada mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine alwujudu sani shine ma'ana alwujudu sani kuma shine sanil hadrat kamar yadda ka san cewa Allah shine alwujudul awwal samuwa ta farko ko samuwar farko ranarsa yawmul ahad rana ta ɗaya ramzinsa shine alif Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓanci kansa da wannan sai ya banci annabi sallallahu alaihi a matsayinsa na alwujudu sani ya ba shi yawmul isnain rana ta biyu ramzinsa ba'un a cikin wannan ma'ana ne maulana a shekh alhaji ibrahim niyas radiyallahu ta'ala na wardahu annabi amin cewa allahumma ya alifu salli wa sallim alal ba'i wa nuqdatihi wa shakalatihi salatan tu'allifu lana biya ya wahidu ya ahadul quluba وتفتح لنا الابواب المغلقه بسر الالف والباء ينا تشاوي صلي على الاثنين رمزه كل اثنين وسره في اثنين وذاك سر ازلي صلي على الاثنين رمزات كل اثنين وسره في اثنين وذاك سر ازلي

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah alayhi ya ce ya Allah ka yi salati ka ƙara tsira ka ƙara fathi taraki a bisa wanda shine samuwa ta biyu ramzi ishara kowane abu ka gani biyu biyu maza Allah sallallahu alaihi wasallama Shi ne samuwa ta biyu alwujudu sani mai rana ta biyu ranar litinin mai garuruka biyu makka da madina mai shari'a da haƙiƙa. ramzin kowane abu ka gani guda biyu asirinsa yana tafiya cikin biyu biyu biyu biyu isnaini isnaini isnaini isnaini wannan ko asiri ne na azal ba yanzu ba tuntun haka abin yake ranar litinin wato yawmul isnain kuma ishara ce ya zuwa wato alba'u ko ka ce ba'ul bidaya ita wannan ba'i ɗin ba'un ɗin nan tana matsayi ne na ta'ayyunus sifati ta'ayyunus sifati wanda shine mabda'ul fayyadiyatul wujudiyya ranar lahadi ishara ce zuwa ga alif al'alifu yana matsayin ta'ayyunus zati yawmul ahad ta'ayyunus zati yawmul isnain ta'ayyunus sifati Allah alwujudul awwal annabi alwujudus sani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi ya kasance yana karanta wannan sura ta Isra'i kowane dare kuma yana karanta suratul zumari kowane dare wannan sura suratul Isra'i ana kiranta suratul bani Isra'ila ita ce take bin bayan suratul Nahali akwai alaƙa mai ƙarfi da wani irin asiri tabbatacce ga wanda ya hankalta ya lura tsakanin suratun nahali da suratul isra'i ubangiji tabaraka ta'ala yana faɗa a ƙarshen suratun nahali ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi bismillahir rahmanir rahim وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم Ubangiji tabaraka ta ce wa in aqabtum idan za ku rama mugunta ko cuta ko wata azaba da wani ya yi muku mace ko namiji maƙi ko masoyi to fa'aƙibu kurama wannan mugunta ko wannan cuta bi muslima uqibtum bihi da kwatankwacin irin abin da aka yi muku na wannan mugunta ko wannan cuta ko wannan azaba wala in sabartum amma kuma ku sani lallai cewa wallahi idan kuka yi haƙuri lahu khairun yin hakan shi ne mafi alkhairi dina ga masu haƙuri bayin Allah domin kuwa idan ramuwa halal ce to yafiya kuma falala ce in dai ya halatta karama an maka abu ya halatta eh lallai babu komai karama daidai yadda aka ma ya halatta to kuma ka yafe falala ce izan kafu wanda ya cuce ka amma an karama kun yi daidai in ka bar shi kafi shi har abada wasbir dan haka ka yi haƙuri wa ma sabaruka haƙurinka bai zamanto ba don tsoro ko kasawa illa billahi sai domin Allah wala ta hazan alaihim kuma kada ka taɓa yin baƙin ciki saboda su wala ta kufi daiƙin kada ka shigar da zuciyarka cikin ƙunci mimma kuruna daga abin da suke aikata maka na makirci wa kuruna, wa yamkurullah wallahu khairul makirin inna Allah lalle ka sani cewa shi Allah ma'allazina taƙau yana tare da waɗanda suka tsorace shi wallazina na muhsinun da kuma waɗanda suke ma'abota kyautayi al an ta Abudallah ka annaka tarahu ihsani ka bautawa Allah ka zamanto kamar kana ganinsa fa in lam takun tarahu fa wuyara yaraka in ba za ka iya bauta masa kana ganinsa ba to ka bauta masa da sanin cewa shi yana ganinka to 'yan uwa abin da ya sa muka kawo wannan domin ku fahimci cewa wato Isra'i yana da alaƙa da taƙawa da ihsani, yana da alaƙa da ihsani, Makamun ihsan mai ihsani shi ke iya fahimtar haƙiƙar Isra'i da miraji, in ba haka ba sai dai sha labari kawai. Kuma idan Allah Ta tabaraka ta ya kai bawa maƙamun ihsani, to wannan rabo na gado na Isra'i yana iya taɓa shi. Shi ya sa muka ce tsakanin ƙarshen suratun Nahali da farkon Isra'i akwai alaƙa. in ka lura ubangiji tabaraka ta'ala yana cewa inna allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum musinun sai ce subhanallazi asra bi abdihi babban magana ka fahimta ya kai dan uwana in kunta min ahlil faham cewa ma'ana Allah ne ke nuni zuwa ga cewa duk wanda ya ji tsoron Allah har yi ƙoƙari ya shiga makamin kyautayi to za a iya yin isra'i da ruhinsa daga wannan alam na nasutu zuwa alamil malakut kuma zai iya tsinkayan ganin asraran jabarut a nan ne za ka ji a wasu baituka maulan mushe ibrahim radiyallahu yana cewa asri bi ruhil abdi kulla lailin wal tuksihi ardiyata takmili kammilu haqqan kammilil aqrana bihi kazan nisa a wal wildana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 أسري بروح العبد كل ليل ولتكسي أرضية التكميل كمله حقا كمل الأقران به كذا النساء والولدان مطالب العبيد لا يدريها سواك فلتأت بها بديها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 sayyidina muhammad rasulullah alaihi salamullah ya ce asiri ya allah ka tafi tsakar dare bi ruhil abdi da ruhin wannan bawa barhama abdullahi zuwa fadarka kulla lailin ko ba dare ɗaya ba a kowane dare ka tafi da shi tsakar dare ka wuce da shi zuwa fadarka wal tukusihi kuma ya allah ka tufatar da shi ardiyatat takamili barguna da alkyabbu irin na cika a walitta da kuma cika a ma'arifa, kammilhu ya Allah cika shi, haƙƙan da gaske, kammilil a ƙarana, kuma ya Allah ka cika abokansa makusantansa, bihi amma da albarkacinsa. Ka nisa a hakanan ya Allah ka cika mata su ma da wilaya da ilimi da ma'arifa. dana da kuma ‘ya'yanmu almajiranmu. To, Ubangiji tabaraka ta'ala ya buɗe wannan sura da tanzihi, ya kamata ɗan uwa musulmi ya mai da hankalin sai ce, ah, to wai menene ma na kawo tasbihi ɗin, shi ne zai sa ka gane cewa ba mafarki aka yi ba fa wannan tafiyar, kuma zai sa ka gane cewa ba fa ƙaramin abu ba ne. Abin da ya sa Ubangiji tabaraka ta'ala ya buɗe wannan sura, subhanallazi asra bi abdihi da tanzihi, saboda kada wani musulmi ya yi zato cewa annabi alaihi salatu wassalam an yi iraji da shi ne zuwa sama don ya je ya haɗu da Allah ya gan shi kar yi zaton haka a cikin wata jiha wadda take a bar keɓanta sai Allah ta ta'ala ya tsarkake zatinsa tun a farkon sura domin ya tunkuɗe duk wata shubaha da duk wani zato na banza sai ce subhanallazi asra bi abdihi ai tanzihan lillazi asra bi abdihi muhammad sallallahu alaihi wasallam tsarki ya tabbata ga ubangiji wanda ya tafiyar dare da bawansa Muhammad sallallahu alaihi sallama min kulli ma la yaliku bi jalalihi wa kamalihi daga duk abin da bai dace da girman Allah da kamalarsa ba wa tanzihan lahu anil amakin wal hududi wal jahati iz huwa aqrabu min kulli shay'in ila kulli shay'in ubangiji tabaraka ta'ala ya tsarkake zatinsa ya tsarkake kansa daga barin wuri da iyaka da ɓangare domin Allah tabaraka ta'ala ne mafi kusa daga kowane abu zuwa ga kowane abu ya zaharu min shay'in ala shay'in lada shay'in wa qablahu wa ba'du sarmada ilaha ilaha illallah ilaha illallah ilaha ilaha illallah ilaha ilaha illallah la ilaha ilaha illallah يظهر من شيء على شيء لدى شيء وقبله وبعد سرمدا يظهر من شيء على شيء لدى شيء وقبله وبعد سرمدا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 wa ba da sarmada Allah yana bayyana bayan kowane abu titir kar ka kai masa iyaka ko kai masa wuri ba halitta ba ne irinka kai ne kake da jiki kake da wuri kake da iyaka kake da kasawa amma ba shi ba to wai menene ya janyo aka ma yi isra'in har aka tafi sama shi musa da za a gana da shi ba a ƙasa aka gana ba alaihi salam annabi yunus da za a gana da shi ba cikin ruwa aka yi da shi ba to shi manzo Allah me yasa aka yi sama da shi sai malamai suka ce an yi sama da shi ne domin halittun sama al'alamin ulwi su masu amfana da shi kamar yadda halittun ƙasa al'alamin sufuli su ma suke amfana da shi fa usre bihi lailan shi ne aka tafi da shi tsakar dare aifi juz'in minan laili wa laisan lailu kulluhu a wani yanki ne na dare aka yi tafiyar ba dare ba ne baki ɗayansa domin isra'i wato in ka zance Alisra'u ma'anan shi shine ne sayru bil-layli tafiyar da aka yi ta da daddare musamman Alisra'u israu ma'anan shi tafiyar dare idan aka ce asira, to kamar an ce yusri isra'an in aka ce sara yasri suran yu'arriquni zikira surahu bi makkata wa qad kittu usri aw saraitu kazaliki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 in dare yi in na tuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi isra'i daga makka zuwa kudus sai in kasa bacci in ta tunani in ta tunani har sai da ta kai nima na kusa a tafi da ni ko kuma in tafi kamar yadda aka tafi da shi in bi shi a baya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an karbo daga abil qasim sulaimanul ansari yake cewa lamma wasala nabiyu sallallahu alaihi wasallam ila darajatil aliyya wal maratibir rafi'a awhallahu ilaihi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima nusharrifuka ala bi nisbati ilayka bil ubudiyya yace lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai a fadar Allah izuwa ga wata irin daraja ko wasu irin darajoji maɗaukaka da martabobi masu girma to sai Allah ya masa wahayi yace da shi ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam da me na girmama ka ne ne har na kawo ka fadata sai ya ce, Da dangantuwa ta zuwa gare ka ta hanyar bauta, wato wannan wani darasi ne fa, duk wanda yake so ya kusanci Allah to ya zama bawan Allah tsantsa, amma duk mutum da yake jin wata izza ko wata isa ta kuɗi ko ta ilimi ko ta mulki ko ta ƙarfi, to yana da wuya ya samu kusanci zuwa ga Allah yadda ya kamata. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, Na samu wannan sharafi a wurinka ya Ubangiji ta kasancewa ta ban ɗauki kaina bakin komai ba kai Allah ne ni bawa. To daga nan ne sai Allah tabaraka ta'ala ya ce subhanallazi asra bi abdihi wannan ta'abiri Allah tabaraka ta ya ambace shi ne domin ya toshe kofar guluwi a cikin manzo Allah sallallahu alaihi kamar yadda Nasara Kiristoci suka fada cikin guluwi a haƙƙin Annabi Isa alaihi salam domin Ubangiji ya ce barrafa a hullahu ilai bar rafa'ahu Allahu ilaihi bari dai Allah ya ɗaukaka shi ne zuwa gare shi to wannan ɗaga shi zuwa sama da yi sai ya zama ƙofar guluwi ta buɗe wa kiristoci to akan wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi yake gaya mana a hadisi qulu abdullahi wa rasulu in za ku kira ni ku rika ce mun bawan Allah manzansa a nan ne mu shehu Ibrahim radiyallahu anhu shi ma yake gaya mana yadda ake yaban annabi sallallahu alaihi da yadda ake girmama shi saboda kulle ƙofar guluwi ya ce iza ƙulta abdullahi sayyidu khalqihi litan siblahu ma shi'ta la taktashil kufra li'anna rasulallahi maduhun wa ruhuhu faqul fihi ma qad shi'ta la taktashil itra الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إلى أحمد شوقي ووجدي ولوعتي وما لي داو في غير أن أنسج الشعر إذا ذكر المختار حناتي راعتي لتزيين مده دون أن أعمل الفكرة لأن رسول الله مدحون وروحه فقل فيه ما قد شئت لا تختاش الإطراء إذا قلت عبد الله سيد خلقه لتنصب له ما شئت لا تختاش الكفران والكل منه الكل حقا وإنه اصطفاه وأعطاه قديما ولا هجرا والكل منه الكل حقا وإنه اصطفاه وأعطاه قديما ولا هجرا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله yau radiyallahu ta'ala wa ardahu annabi amin ya ce wai ga yadda ake yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai almajiri masoyi idan za ka yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tashin farko abin da ake so ka ce da shi shine abdullahi amma karka ce mai abdullahi kai shuru ka ce sayyidu halkihi bawan Allah shugaban halittar Allah baki ɗaya to idan har ka faɗi wannan to litansib lahu shi ta daga nan danganta masa duk abin da kake so ka faɗa na yabo gare shi la taktashil kufra kada ka ji tsoron kafirci ko da wanda bai fahimta ba ya faɗi wannan li'anna rasulullahi domin cewa shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fa ba wai sai ka ɗauki alƙalami da takarda da ta tawada kayi rubutu ne yabo gare shi ba shi kansa maduhun ne yabo ne baka ji sunansa ba ma Muhammadu abin yabo sama da ƙasa an tambayi kakansa Abdul Muttalib Allah ya ƙara mar yadda aka ce lima sammai ta ibnaka Muhammadan wa laysa min asma'i qaumika wala aba'ik ce rajautu an da fil ardi wa fis sama me yasa ka sa masa suna Muhammad bayan bai cikin sunan 'yan uwanka da dangi da iyaye da kakanni sai ce ina kwaɗayin halittun ƙasa su gode masa halittun sama su ma su gode masa su yi taiban shi sau da kashe sa Allah ya halicce shi shi zatin yabo ne ko da ma ba a ɗauki alƙalami da takarda da tawada an yi rubutu a kansa na yabo ba shi kansa sallallahu alaihi halittarsa kawai yabo ce halittar manzo sallallahu alaihi yabo ce waya kafihi madhan zatuhu wa sifatuhu muhammadu fi'lul hamdi min hamdi ahmadi kuma shine ruhin yaban ma shi kansa yabo ne kuma shi ne ruhin yaban saboda haka ka faɗi duk abin da kake so a cikin manzan Allah sallallahu alaihi in dai kirari ne da yabo kada ka ji tsoron idra'i wato wuce gona da iri manzan Allah sallallahu alaihi yana faɗi hadisi la tadruni kama adratin nasara ibn maryam kada ku wuce gona da iri kada ku koɗa ni ko ku ziga ni kamar yadda kiristoci suke ziga Isa ɗan maryam har suka fada cikin guluwi har suka koma cikin kafirci amma idan za ku kira ni ƙulu abdullahi wa rasuluhu a cikin wannan aya akwai ishara zuwa maɗaukakin matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin a nan ne za ka gane bambancin da ke tsakanin Musa kalimullahi alaihi salam da Muhammad habibullahi alaihi salatu wassalam in ka lura da kyau amma za ka ji wato Ubangiji tabaraka ta'ala ya ce lazi asra bi abdihi can kuma in ka shiga Qur'ani sai ka cewa walan ma ja a Musa limi katina to a nan wurin za ka gane bambancin matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi Musa ma ja a Musa limi katina lokacin da Musa ya zo wurin da muka yi alkawarin ganawa da shi ba wurin da muke ba a'a wurin da muka yi alkawarin za mu gana da shi shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah tabaraka ta'ala ce subhanallazi asra bi abdihi tsarki ya tabbata ga ubangijin da yi tafiyar dare da bawansa da bawansa to anan bambanci cikakke ya tabbata ya bayyana wannan kalimullahi wannan habibullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗannan rihiloli guda biyu wato tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi su guda biyun nan ta farko ana kiranta arrihilatul ardiyya ita ce isra'i ta biyu ana kiranta arrihilatul samawiya ita ce mi'raji dukkansu sun faru ne a dare ɗaya ba wai daban-daban aka yi su ba wannan tafiyar ƙasa wannan tafiyar sama wato in kana so ka fahimta ƙwaƙwalwa ƙarama eh, ka gane shine ka je airport ka ga yadda jirgi ke tashi idan zai tashi zai ruga a guje isra'i kenan in ya ruga a guje da ya ɗau zafi sai ka gaya ya miƙe sama mi'raji kenan misalinsa kenan gudun jirgi a ƙasa isra'ili tashinsa sama shine miraji duka Allah yana so ne wai mu gane annabi duka mu gane kuma matsayinsa ba wai don wani abu na duniya ba waɗannan tafiyoyi guda biyu sun faru ne a dare ɗaya kuma sun faru kamun hijira da shekara guda Allah ya yi wannan tafiya da annabi sallallahu alaihi domin ya tsarkake muminai na gaskiya ya bayyanar da gaskiyar imaninsu kuma ya tona asirin munafukai ya bayyanar da ainihin duhun da yake cikin zuciyarsu da rashin lafiyarta hadisin isra'i musulmi baki ɗaya sun haɗu a kan ingancinsa da tabbacinsa amma kuma zindiƙai da mulhidai sun juya masa baya suna jayayya suna inkarinsa amma ubangiji ta ta'ala ya ba su amsa a inda yake cewa يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبنجي تبارك وتعالى يريدون ويسو سنا نفي su munafukai ko kafirai suna nufi liɗifi'u su bice nuran hasken Allah Ubangiji bi afwahim da bakunansu mai wari wanda aka saba cin naman mutane da shi wallahu shi kuwa Allah mutum nurihi mai cika haskensa ne a ko'ina walau kada alkafiruna kuma koda kuwa kafirai ko butulayen mutane sun ƙi shi Allah sai ya cika haskensa sadakallahu alazim wa sadaka rasuluhul mustafa sadiqul amin a yan uwa lokaci ya kawo jiki za mu dakata a nan sai kuma idan gobe Allah ya kai mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya